Faƙala Muhammadu bin Malikin, Muhammadu dan Malik yace madaitu ila Bagdada. Na zo wuce ta Bagdada can Iraki kenan. Liya qara ala Abi bin Mujahid al don in yi karatu wajen Abi bin Mujahid al-Muqri qala yace fa na an naqaru alaihi yawman tsakanin haka muna karatu gabansa. wata rana wa kunna jama'a mun kasance jama'a ne kala, alaihi shekun. sai ga wani malami ya shigo wa alaihi imamatu rassa A kansa akwai rawani da tayi datti wa kamisar rassun ga kuma riga ita ma da ta yi datti budu haka wari da'uwar rassun da mayafi budu-budu wa kama sheku abubakar lahu sai kuma muka ga malamin namu da muke karatu a gunsa yana ganin dattijan nan budu-budu gashi kaya budu-budu rawani budu-budu yana ganin sa sai ya miƙe wa hu makana ya zaunar da shi a inda yake zama wastakbarahu an hali ya tambaye shi yaya halinka wa an hali su biyani yaya kuma yara wa qala sai ya ce wulida lillailata lailata mauludin daren jiya an haifa mun abin haihuwa wa qad talabu minni samanan wa asalan sun nemi in kawo ciku da zuma walam amluk zarratan ko walam amlik zarratan ban mallaki ko da kwayar dawa kwaya ɗaya ba qala shehu abubakar sai shehu abubakar ce nimtu sai nayi bacci wa ana hazinul qalbi ina cikin damuwa min ajali faqatar rajuli daga wato rashin da mutumin nan ya samu kansa a ciki fara'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manami sai nayi mafarki da manzo Allah bacci na faqala sai ce ma hadal huzun abubakar bin mujahid wannan damuwar ta mece ce izhab ila ali bin isal waziri wazirin khalifa ka tafi gurin ali bin isal waziri wazirin halifa na yanzu faqara alaihi salamu wa qullahu ka ce ka gaya mai gaisuwa ina gaishe shi ka gaya masa bi alamati annaka la tanamu kulla laylatin jumu'atin illa ba'da an tusalli alayya alfa barata in ka je ka gaya masa sako daga gare ni amma ba mamaki ya ƙi yarda ya zaci ko shiryawa kai kawai don ka zo ka sami wani abu a gurinsa bismillah to zan gaya maka wata alama eh amin zan gaya ma wata alama da in ka faɗa masa zai san da gaske ne alamar ita ce in ka je ka ce masa na gaya maka baya yin bacci duk daren juma'a sai yayi min salati dubu wa hadhihi juma'a sallaitaha alayya sab'a mi'atin ka gaya mai amma wannan juma'a 700 ya ce in ka zai gaya mai zai tabbatar e ba shakka ni ne na aiko ka a mafarki yake gaya wa abubakar bin ali shikenan sun maja aka rasulul khalifati ya ce ka yi ɗari bakwan nan sai ɗan aiken halifa ya zo fada aka ilaihi ya kira ka wajen shi fama zaita ilaihi ka tafi gunsa sun mara ja'ata sai ka dawo fasallaita alayya kai mun salati hatta a atmamta alba maratin ka cika ɗari uku nan suka zama dubu ya ce sallim ila abil maulidi mai ata dinarin ka gaya mai wannan tsoho da ya zo ya ce an mai haihuwa dare ba abin da za a yi abu ka ce shi halifan ya ba da dinari ɗari a kai masa liyasta ina biha ala salihi dan ya nemi taimako da ita absa wato al'amuransa na, rayuwa da yake so yi alaici to fa kama abubakar bin bilaim idul muqrima abil maulidi da suka farka suka ga wannan mabargi ya ce da shi wannan tsoho ya ce to ga abin da na gani a mafarki da haka ka zo mu je gidan waziri shikenan fa madaina ila da fa madaya ila daril waziri suka tafi gidan waziri fa dakala alai suka shiga fa qala lahu sheku fa qala shiku abubakar lil waziri sai shi wannan malami ya ce da waziri hadar rajul wannan mutum ai shekul bakir wannan dattijan talaka din nan arsalahu ilayka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika ya aiko shi wajenka hadar rajul ya ce manzo Allah ne ya aiko shi wajenka sallallahu alaihi wasallam qamal waziru yana jin haka wazirin nan sai ya miƙe wa ajalasa hu makana ya ce ya zauna a fadarsa inda yake yake zama wasa alahu alal qissati ya tambaye shi me labarin ka fa qassa alai sai ya gaya masa kaji kaji kaji kaji kaji fa farihal waziru shi wannan waziri sai ya murna wa amara gulamahu ya umarci yaransa bi ikraji badaratin ya fito da wani kammiya kabira wani wato yanki babba min almal na dukiya fa uzina min haka auna ta ta zama mi ata dinari ta zama dinari 100 wa sallama hali abil maulid yace to gashi nan dinari 100 ne sun ma wazana ukura sai ya ƙara auna wata dinari 100 li ɗiya hali shi yake abubakar mu'uri dan ya ba shi wannan malami shi abubakar mu'uri wanda ya mafarkin famta na min aka za sai ce ni ba zan karɓa ba shi dai da ka ba shi kenan amma ni ba zan karba faƙala lahu wazir sai wazir ya ce huzaha ka karɓa na baka ne li bisharatika li bi hadal khabari sadiq saboda bisharar da kai mun da wannan labari na gaskiya faqad kana hadal amru sirran bayni wa bainal lahi azza wa jalla wannan abin da ka zo ka gaya mun ni da ni da Allah ni Allah ne kawai ya san wannan al'amari sai ni da abin ya faru da ni wa anta rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai gashi kuma kai dan aikin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam na ga ka karba dan wannan sun ma buzuna uku aka ƙara auren wata wa ƙala ku za halaka ka ƙara karɓar ɗarin da waccan ɗarin dan wannan na baka yanzu ga wata ɗarin ka ƙara ɗari biyu ya ce bi cika, saboda bisharar da kai mun bi ilmi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi salati alaihi kullu juma'a bishara ta biyu kuma salatin nan da nake duk juma'a ashe manzo Allah ya san ina yi yau wato wannan da haka ga ga dinare ɗari ka da ƙara wa ƙala ya ce da shi ya ce to aka ƙara auna wata sun ma wuzuna uku da aka ƙara auna wata ɗari uku kenan wa ƙala ya ce ku za ka karɓe ta don me lita abika ile na hau na saboda wahalar da ka sha cikin zuwanka wajen muna waje ala ya zunu mai atan ba'a da mai atin ya dinga auna a auna ɗari ya ce ta kaza ce a auna ɗari ya hatta wuzina albu dinar sai da aka auna dinari dubu a lahu ya ce ma ana bi akhizin illa ma amara ni nibi rasulullah sallallahu ya ce ai ba abin da zan karba sai abin da manzo Allah ya umarni da shi dinari ɗari annabi ya ce mu karba wannan duk ba zan karba ba